yanzu da muke magana ranar asabar ce wadda ta daidai akwai wata yiwu sallam na da shekara 1431 daidai da 22 ga watan mai shekara ta goma. wannan shine kasan na ashirin daga cikin jirgin duka walham ahmad bin abdul halim ibn tayyib talharani Allah madaukakin sarki gafarta mishi dama muna kan wata matsala mai girma ita ce maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo baya su da kyautatawa waɗanda ibnu taymiya ya alƙawarin zai kawo mana su tare da kawo littattafan da suka ruwaito su da malaman suka ainihin ruwaito su dangane da tabbatar da cewa siffa Allah maɗaukakin sarki musulmi ba shi da ta cewa game da ita sai dai ya yi imani da ita a bisa yadda ta zo ba tare da ya ƙaryata ba ba tare da ya yi musunta ba ba tare da ya kwatanta yadda take ba ba kuma tare da ya bata wata ma'ana saɓanin yadda zahirinta ya bayyana ba. a maganar malamin da ya kawo mana wadda karatu ya tike mana a kai ita ce maganar malam ibn majishun wanda ya ce al'imamul asram ya ruwaito a cikin ainihin kitabu sunna da al'imamu abu abdullah ibn batta a cikin littafin al'ibana da al'imamu abu umar at da ma dai waɗansu malaman da isnadi ingantacce daga abdulaziz ɗan abdullahi ɗan abi salama al-majishun ya ce wannan malami ɗaya ne daga cikin malamai manya guda uku a wancan lokaci a madina waɗanda waɗannan malamai su ne imamu malik da kuma shi abdulaziz dan majishun ɗin sai kuma ibnu abi zaib aka tambaye shi game da irin yadda jahamawa suke musun a ce allah a sama ike allah yana da hannu allah yana da kafa to sai ya ce lallai ka yi tambaya wadda take mai matuƙar girma kwarai da gaske to mun fara karanto bayanan da malamin ya sai lokaci ya ƙure a yau za mu tashi gabar da ya ce a i'rif rahimakallahu ghanaka an takallufi sifati ma lam yasifir rabbu min nafsihi bi ajizik an ma'arifati qadri ma wasafa minha yace ka sani Allah madaukakin sarki ya ji kanka ghanaka Allahu an takallufi sifati ma lam yasifir rabbu min nafsihi Allah ya wadatar da kai Allah ya isar maka wato Allah ya hutashe ka daga ka tursasa wa kanka siffanta Allah da wasu siffofi waɗanda bai siffanta kanshi da su ba bi ajizika saboda ka gazawarka amma arifati qadri ma wasafa minha saboda ka gaza daga sanin abin da ya siffanta kanshi da su misali Allah ya ce yana da hannu to ka gaza sanin yaya hakikanin hannu yake sai ka ce to don haka bari ka yi ƙoƙarin faɗin yadda hannu yake a naka tanin sai aka ce a'a Allah ba ya buƙata wannan ya isar maka daga yadda ya bayyana kan shi ɗin nan to ka gamsu daga haka kar ka nemi ƙari akan haka idza lam ta'rif qadra man wasafa malam yace idan baka san daraja ko alƙadari ko iyakacin matsayin wannan da ya siffan kanshi da shi ba fama takallufuka ilma ma lam yasif to menene zai sanya ka kallafa wa kanka sanin abin da bai siffanta ba ma'ana abin da ake ce maka ya siffanta kanshi da wasu siffofi sai ka kasa fahimtar waɗannan siffofin saboda gazawa iliminka to yanzu kuma dan Allah idan kai shishigi wajen ka tursasa wa kanka sai ka san wasu siffofi wanda bai siffanta kanshi da su ba ai kaga kuma ka nemo hanya hallaka abin da ake cewa abin da ya saukar maka ma na wahayi ka kasa ɗauka ka kasa fahimta ina kuma ka je ka kutsa kana kwatanta shi da abubuwan da kai kuma baka sani ba don haka ka tsaya inda ya tsaye da kai malam ce hal dillu bi zalika ala shay'in min ta'atihi shin yin haka da zaka yi wato ka tursasa wa kanka har sai ka siffanta Allah da wata siffa wadda ba shi ya siffanta kanshi da ita ba zaka kafa hujja da yin haka ne akan cewa wannan da'a ce wato wannan biyayya ce ko kun fahimta jama'a biyayya ce wannan zaka iya kafa hujja da ita biyayya aw zajiru bihi an shay'in min ma'asiyatihi ko kuwa yin haka din in kai yana nuna katsa watu ne daga wani abu na daga saban shi wato idan ka je kana kokarin siffanta shi da wasu siffofi waɗanda ba shi ya siffanta kanshi da su ba shin ibada ce kai ko kuwa wani munkar ne ka bari ba ko daya hasali mai kai munkar ka aikata ko kun fahimta to sai yake cewa fa amma allazi jahada ma wasafa rabbu min nafsihi amma wanda ya ainihin yi musu siffofin da ubangiji ya siffanta kanshi da su ta'ammukan saboda zurfafawa da neman ganin kwakwaf wa takallufan da kuma tirsasawa kai abin da Allah bai dora ba faqad istahawatu shayatin fil ardi hayran to wannan ba komai bane shedanu ne kawai ainihin wato suka batar da shi a cikin ainihin wato duniya kuma suka saka shi a cikin ɗimuwa kawai dukkan mutumin da ya ƙoƙarin musanta wata siffa da ubangiji ya siffanta kanshi da ita saboda me saboda neman ganin kwakwaf to wai tun da bai ga kwakwaf din ba ko kun fahimta sai ce to ƙarya ne nan yana magana akan jahamawa ne waɗanda ko mu'tazila waɗanda kasa gano siffa Allah ne sai su ce to wannan dalili ne akan Allah bai da siffa ina fata an gane da kuma takallufan sun kallafa wa kansu misali yanzu a haifar maka ɗa sai ka ce kana so ka gane wannan ɗa yana da rai ko bai da rai gafa motsi ne alamomin gane rai shine a ga yana motsi yana ci yana sha sai ka ce kana so kamar yadda ka ga kunnen shi sai ka ga ran shi sannan za ka yadda yana da rai sai ka ga hankalin shi sannan za ka yadda yana da hankali yanzu wannan ganin kwakwaf ne ko ba ganin kwakwaf ba to neman ganin kwakwaf na wannan ina rai da hankalin ɗanka yake da ka kasa ganowa sai ka ce to wannan dalili ne akan ɗan nan ba shi da hankali dalili ne akan ɗan nan ba shi da rai to wannan shin menene ganganci ne domin akwai abubuwa da ake gane alamomi da su na wanzuwar kaza ko rashin wanzuwar kaza misali duk sanda ake zaunan aka ji iska ta taso aka ji cida hadari na cida yana kada yana bugawa dalili ne akan duk wanda yake da shanya ya marma zai kwashe za a yi ruwa ashe akwai al'amura waɗanda da alamomi ake gane shi yasa ibnu abi zaidin al ne a cikin risala yake cewa ya'tabiru al-mutafakkiruna bi'ayatihi masu tunani suna lura da ayoyin Allah ne da ya halitta wala yatafakkaruna fi ma'iyyati zatihi ba sa ƙoƙarin tunani game da yaya asalin zatin shi yake domin gano asalin zatin ba zai yiwu ba amma ka tabbatar da cewa sama ba wanda ya taɓa runtan shi ya yi ta to shi Allah ya ce shi ya yi ta ba wanda ya taɓa da'awar shi ya duwatsu shi ya ƙasa shi ya duniya shi ya kaza to Allah shi ya saukar da wahayi cewa shi ya yi to yanzu waɗannan dalilan da zaka duba na kewaye da kai sun ishe ka ka gane cewa akwai Allah baka buƙatar sai ka ce sai ka gano ina ne yake yaya yake bari ka taɓa shi bari ka sansana shi sannan ka yarda da shi Abinda da malam yake cewa wanda yake musu wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita ta'ammuqan saboda zurfafawa da neman ya ga ya abin yake wata kallufan da kuma kallafawa kai abin da Allah bai kallafa mishi ba sai ce faqadista hawatu shayatin fil ardi hayran shedanu ne suka batar da wannan suka kada shi cikin duniya yake cikin ainihin wato fagamniya ta dimuwa fasara yastadillu bi za'amihi ala jahadi ma wasafa rabbu wa wasafa wasamma ko min nafsihi bi an qala la budda in kana lahu kaza min an yakuna lahu kaza fa'amiya anil bayyin bil khafi yace to irin wannan fasara yastadillu to sai waye gari kenan yana kafa hujja bi za'anihi a bisa riyawar shi ala jihadi ma wa safar rab a bisa abubuwan da Allah Ubangiji ya siffanta kanshi da shi wasan mamin nafsihi kuma Allah maɗaukakin sarki ya kirayi kanshi da waɗannan siffofi bi an kala sai ya koma yana kafa hujja da cewa la budda in kana lahu kaza min an yakuna lahu kaza to ai babu makawa in aka ce Allah yana da kaza to dole zai zama yana da kaza kenan misali in kuka ce Allah yana da hannu to ai hannu alama ce ta na ƙasa to yanzu kenan kuna cewa za a waye gari babu Allah kenan in kuka ce Allah yana da kafa to ai kafa alama ce ta na ƙasa to za a waye gari babu Allah kenan to yanzu misali ya koma madadin ya ɗauki nassin ƙur'ani da aka gaya mishi ya koma yana kafa hujja da in kana kaza na lazima an yakuna kaza to in ko kaza ya faru to kaza ne zai biyo baya sai malam yake cewa fa'amiya anil bayyin sai ya makance daga abin da yake a bayyane bil khafi yana neman abin da yake a boye ga qur'ani ya ce Allah yana da hannu ga qur'ani ya nuna Allah madaukakin sarki na da fuska qur'ani ya ce Allah zai zo hadisi ya ce Allah madaukakin sarki na sauka karshen dare hadisi ya ce Allah yana da kafa yanzu waɗannan albayyin ne hujjoji ne bayyanannu sai ce to an aka ce kafa wace irin kafa to tunda na kasa gano irin kafar to babu kafar to yanzu kun ga ya koma yana kasa hujja da abin da yake a ɓoye yana ta lalibe to ai in kaza to ai kaza ne yanzu wannan hujja ba karar ba ce amma ga hujja karar ya batta shine yace fa'amiya anil bayyin bil khafi sai ya zan ya makance daga hujjar da take a bayyane ya ɗauki wadda take ainihin a ɓoye waje hada ma samman rabbu min nafsihi bi samtin rabbi ko amma lam yusammi minha sai ya dawo yana musun siffofin da Allah maɗaukakin sarki ya kan shi da su ina fata an gane bi samtin rabbi sai yake amfani da shirin da ubangiji yayi amma lam yusammi minha daga abubuwan da bai ambaci sunansu ba ma'ana abin da malam yake cewa anan nan shine wannan irin mutumin sai zo yana musun abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya fito ƙarara ya faɗa ya ce sunayen shi ne da siffofin shi ya dawo yana neman ya ɗauko abubuwan da Allah ya shuru game da su bai ambaci kanshi da su ba ko kun fahimta na haka falam ya zal shaitan ba zai gushe ba shaidan ya mai shifta shaidan ya mai lacca ya mai bayani hatta jahada qaular rabb har ya yi musu magana Allah madaukakin sarki azza wa jalla inda yake cewa wujuhun yawma izin nadira wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ainihin wato haske ila rabbiha nazira suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu yanzu wannan aya ce ko ayoyi ne da ke tabbatar da cewa ranar alkiyama fuskokin muminai za su yi haske saboda mai saboda za su ga Allah to irin wancan mutum tun daga sanda ya fara musun wasu siffofi ba zai gushe yana musun waɗannan siffofi ba har ya zo ga musun cewa ba za a ga Allah ba a ranar alkiyama faƙala sai ka ji ya ce la yarahu ahadun yau qiyama babu wanda zai ga Allah a ranar alkiyama fajahada ibnu taymiya ya ce o oh, kaga sai yayi musu wallahi afdala karamatin lahi lati akrama biha awliya'ahu yawmal qiyamati min an-nazar ila wajhihi ibnu taymiya yace wallahi ina mai rantsuwa da Allah gashi wannan mutum yayi musu mafi falalar karama wadda Allah madaukakin sarki zai girmama masoyan shi da ita a ranar alkiyama ita ce me kallon fuskar shi kallon fuska Allah ita ce daraja mafi ɗaukaka wadda Allah maɗaukakin sarki zai yi wa ainihin bayan shi a ranar alkiyama to sai ga tun yana musu wasu siffofi gefe gefe gefe gefe har ya zo ya musu wannan matsayi mafi girma da dukkan muminai suke fatan su same shi a ranar alkiyama ina fata an gane wa nazaratihi iyahum sannan kuma ya musun cewa Allah ma zai kalle su su za su kalli Allah shi ma Allah zai kalle su fi maq'adi sidiqin a wani mazauni na gaskiya inda malikin muqtadir a wurin Allah wanda yake sarki ne mai ƙarfin iko Allahu akbar wa qad qada annahum la yamutuna a wannan lokaci Allah ya riga ya hukunta cewa ba za su mutu ba suwa su mumine yan aljanna fa hum bin nazari ilaihi yanduruna saboda za su rinka murna saboda kallon fuskar shi da za su rinka yi ila an qala malam ibnu taymiya yace haka dai malam ibnu majishun ya ta maganganu har yace wa inna ma jahada ru'yatallahi yawmal qiyama iqamatan lil hujjati dalla al mudalla malam yace kadai ana samun wanda ke musun ganin Allah ne a ranar alkiyama don ya zama ainihin wato tsaida da hujja ta ɓata wadda take a bar a tabbatar da cewa ɓata ce wato dukkan mutumin da musun siffofi ya kai shi har musun ganin Allah ko to wannan ya gama kaiwa makuran musu siffofi wadda ranar alkiyama Allah zai samu tsaye da hujja a kan shi mai malam ke cewa kowa zai ga Allah ban da shi an tsaye da hujja mai karfi a kan shi shine mai badu'ul amali yake cewa rahul mu'minuna bi ghairi kaifin wa tashbihin wa darbin min misali yace mu'minai za su ga Allah a ranar alkiyama bi ghairi kaifin ba tare da a yanzu an kaifanta an siffanta yara za a ga Allah din ba ina fata an gane eh, wa tashbihin wa darbin min misali ba za a buga misalin cewa ga yadda ainihin wato ake ganin Allah din ba ba za a buga misali ba amma dai an yadda za a ga Allah ina fata an gane bi ghairi kafin wa tashbihin wa darbin min misali fayan sahun naimu idza ra'ahu idan muminai suka ga Allah sai su manta ni'imar da suke ciki kuma gaba ɗaya domin mafi falalan ni'ima ta zo sai ce fa ya khusrana ahla itizali ya ku mu'tazila da kuka ce ba za a ga Allah ba ko kuka yi asara to yanzu abin da muke so ka cire a cikin wannan baiti na ainihin wato al amali shine malamin nan ya tabbatar da cewa waɗanda suka yi musun ba za a ga Allah ba su ne ba za su ga Allah ba amma duk muminin da yadda da za a ga Allah to ne mishi fatan alherin ya ga Allah to wannan magana ibnul majishun na cewa mutanen nan suka yi ta musu suka yi ta musun siffofi har suka yi musu siffar da za ta zama kuma hujja a kansu misali mutum ne yana tara mutane yana auna musu shinkafa tiya tiya su je su ce fani sai aka zo aka baka labari sai ka ce ƙaryar banza ƙaryar wofi har sai labarin ya je kunnen shi ran nan da ya tashi ko sai zo da leda leda daure da shinkafa da kuɗin cefane ya zo yana raba mutane zai baka in ya zo kanka ba zai baka ba in ya hana ka yana da hujja a kanka ko bai da hujja yana da hujja sai ce kai da kace ba ma bayarwa ko ba haka bane to shine bin malam yake cewa wa inna ma jahada ru'yatallahi yawmal qiyama abin da yasa mai musun ganin Allah zai yi musun ganin Allah ranar alkiyama iqamatan lil hujjati dalla al mudilla saboda tsayar da ainihin wato hujja wadda take batacciya ce a bar kuma a tabbatar da cewa bata din ce li'annahu domin kuwa shi qad arafa annahu idza tajalla lahum yawmal qiyama ra'awhu ra'au minhu ma kanu bihi qabla zalika mu'minina domin shi irin wannan mutumin da ke musun wannan siffar ya san cewa ai a ranar alkiyama idan ubangiji ya bayyana ga muminai za su ga siffofin da a can suke imani da su tun a duniya ba su taba gani ba duk siffofin da ake cewa Allah na da kaza kai imani Allah na da kaza kai imani to a wannan rana in ka ga Allah za ka ga waɗannan siffofin haƙiƙa wa kana lahu jahidan shi kuwa ya kasance mai jayayya ga wannan abu don haka ba zai gani ba wa qala muslimuna musulmi suka ce ya rasulullah ya manzon Allah hal nara rabbana za mu ga ubangijinmu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah ya ce hal tudarruna fi ru'yati shamsi la tasaduna ha sahabun shin kuna gogoriyo wato kuna turereniya wajen ganin rana idan ta fito wadda babu wani abin nan jido wanda ya sha makance ta idan rana ta fito ta haske ɗoɗar jama'a in kuka zo kallanta shin akwai turereniya babu turereniya kanu sai suka ce a'a kala sai ce fa innakum tarawna rabbakum kazalika to kamar haka za ku ga ubangijinku to wannan tashbihur ru'ya ne bin ru'ya manzo Allah yana kamanta musu yadda za su ga Allah ne da yadda suke ganin rana a nan duniya ba tare da kwatance ba shi kwatance a tsari na ilimi yana kusanto maka da fahimtar abin da mai yiwa da ba a yi maka shi ba fahimtar za ta yi nisa duk waɗanda suka taru suka tsaya a rana jama'a rana ta fito ɗoɗar haka ce kowa ya ɗaga kai ya kalli rana kowa daga inda yake baya buƙatar sai ya matsa baya bukatar sai ya ce na kauce daga kanshi kawai zai sai kalle ta ko to haka Allah maɗaukakin sarki za a ganshi a cikin aljanna daga inda kake ɗin kawai za ka gan shi ba sai ka taso kana cewa wana ɗan kauce wana tsuguna shi ne kamantawar da ya musu da rana kuma wannan annabi ya yi haka ne sallallahu alaihi wa sallama don su fahimta a yayin da kuma wannan ya ƙara fito da fahimta da fasaha irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen hanya ta karantarwa na daga cikin hanyoyin karantarwa idan abu ya kai matukar muhimmanci irin wannan kana so ya zauna a cikin zukata na ɗalibai to sai a gabatar da shi ala wajihi su'ali wal jawab ku dubi tambaya suka yi mishi shin za mu ga ubangiji a ranar alkiyama wannan tambaya ce ko ba tambaya ba tambaya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi sai da ya fara jeho musu tambaya don ta share musu hanyar karatun da zai ɗora ya ce shin idan rana ta fito a yinin da babu jido kuna turere ne a wajen ganinta suka ce a'a sai ce to idan wata ya fito a daren da ike babu wani shamaki babu hazo kuna turere ne a wajen ganin shi kalula suka ce a'a to yanzu ne ya amsa musu tambayar sai ce fa ta rauna rabbakum kazalika kamar haka za ku ga ubangijinku a ranar alkiyama to anan ya kamanta musu gani ne da wancan gani din ba ya kamanta musu Allah bane cewa Allah kamar rana ne domin mu'tazilawa haka suka ce da suka zo raddin wannan hadisi suka ce ahli sunna sun ce Allah kamar shi ɗaya da rana sun ce Allah kamar shi ɗaya da wata saboda sun ce gashi gashi don irin waɗannan hadisan su ba su yarda daga annabi ne sai su ce ahli sunna ne sau tsaga Allah ya kiyaye wannan hadisi jama'a al-imam al-bukhari da muslim ainihin sun suka ruwaito shi malai yake cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah yace la tamtali naru hatta yada al-jabbaru fiha qadamuhu qadamuhu wuta ba za ta cika ba har sai Allah wanda yake yin yadda ya ya ɗauki kafa shi ya ɗora domin za a yi ta ce mata halim talati kin cika wata kulu hal min mazid tana cewa ko dai akwai ƙari ko dai akwai ƙari fata kulu to a lokacin ya ɗora mata kafa sai ta ce kaf kaf wato na cika na cika wa yanzawi ba'dhum ila ba'abin. a lokacin ne yan wuta sashi za su ƙara matsuwa da sashi dan Allah ya ɗora kafa shi akai ina fata an gane wannan hadisi sahihi ne al-imam bukhari ya ainihin wato ruwaito shi gashi shi bayani a malaye bayani a nan kasa a inda yake cewa takhrijin shi ya gabata a shafi na 174 na wannan nuska ta professor tuwaijiri ina fata an gane bukhari ya ruwaito wannan hadisi haka nan ainihin al-imam muslim shi ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi Allah ya taimaka sannan sai ya ce wa qala li sabit bin qais radiyallahu anhu ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa sabit dan kais Allah ya kara mishi yarda laqad dahika Allah mimma fa'alta bi dhayfika al-bariha Allah ya yi dariya game da yadda kai wa bakonka a daren jiya yanzu wannan hadisi yana tabbatar da me yana tabbatar da siffar dariya ga Allah yayin da wancan hadisi yake tabbatar da siffar kafa ga Allah yayin da wancan hadisi yake tabbatar da cewa za a ga Allah to ganin Allah shine kat shine karshen siffofi dan duk abu ne da ake ta siffanta maka ake ta siffanta maka sai aka ce yau zo ka ga dil zo ka ga dahir ko kun fahimta idan kun fahimci wannan malam yana kawo waɗannan hadisai ne don dama asali kar ku manta dalilin rubuta littafin nan fatawa ce aka yi mishi malam kai mana bayani game da ayoyi da hadisan siffa Allah yaya ya kamata a ɗauke su me malaman farko suka ce daga cikin muhajirai da lansarawa ina fata an gane gashi nan wannan hadisi professor tuwaijiri a ƙasa ya tattauna dangane da shi yake cewa asalin wannan hadisi bukhari da muslim suka ruwaito shi ina fata an gane daga sahabi abu huraira sai dai kuma ya ce a cikin ruwaya bukhari da muslim din wanda annabi ya gaya wa haka ba wai sabit dan kais bane kamar yadda ibnu taymiya ya ce ya ce ibn hajar ya yi cikakken bayani a cikin fathul bari a mujalladi na bakwai shafi na ɗari tara zuwa da ashirin da mujalladi na takwas shafi na 632 shida kan cewa asalin wanda annabi ya faɗa wannan magana shine abu talha kamar yadda riwaya ta zo ƙarara a cikin sahihu muslim baƙo ne annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayi sai zama ba shi da abin da zai ba baƙon hankalin shi ya tashi manzon Allah ya shiga cikin damuwa abu talhatal ansari sai ya ce ya manzo Allah baƙon ya dawo gidana kissa ce shahararriya da jama'a sun santa baƙo ya je gida a halin shi kan shi fa abu talha shahada yi shahaba ya kwana uku ba a dafa abinci a gidan ba amma yana so ne ya haskaka wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka imam bukhari da ya tashi ruwaito wannan hadisi sai ya kawo shi a ƙarƙashin wani babi wanda ya sa wa manaqibul ansar darajojin ansarawa a ƙarƙashin wallazina tabawwa uddara wal imana min qabl ko yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to dai kawo a ƙarƙashin wannan aya sai a yace Abu Talha ne asali Allah ya saukar da aya yake bayyana darajar shi sannan darajar mutum ɗaya sai ta shafi dukkan mutanen Madina sai Allah ya siffanta cewa duk haka suke wa yu'siruna ala anfusihim ya je ya samu matar shi tana dafa wake gwangwani guda ne aka samu wake yara duk sun yi zuru-zuru za a ci wake kwana uku yau ba a dafa wake ba ka duba irin wannan imani na sahabbai ka gwada yadda kai kake wato matsalar da muka samu jama'a gaskiya ko ba mu san tarihin waɗannan mutanen ba ne tarihin wasu ƙarti akai ta mana macuta masu cinye kuɗin masallaci da sauransu don haka sai kowa ya tashi shi ma haka yake so ya zama amma waɗannan mutanen ina so ku je yadda kissa take kwana uku ba a dafa abinci a gidan ba ba ce kwana uku ba a cin abinci ba amma dai abincin da ake dafawa ba a ci ba mana sai dai a ɗan ci dabino a sha ruwa ko dai a ɗan yi karime karime haka to yau ana da huwa abinci ka kaddara kana da 'ya'ya bakwai kowa ya zo ya kewaye tukunya na yayi tagumi yana jiran ne kawai ta sauka da ta ɗan yi tsalle haka ya ɗan lakata haka sai kuma ga mai gida ya shigo da bako sai kira matar shi kin ga wannan waken eh to da ni da ke ba za mu ci ba ta ce lafiya yaran nan ma ba za su ba dan me ce manzo Allah ne ya bako sallallahu alaihi wasallam dan haka waken nan bakon manzo Allah ne zai ci to ya za a yi ce ki je ki lallashi yaran ki ce musu wake da saura su dan kwanta tukuna bacci ya kwashe yara ka ji shahada da aka zo aka juye wake ya dahu a faranti aka zauna gashi ga bako ga kuma matar shi za a ci wake sai ce mata karkici idan muka zauna daidai da za mu fara ci zan tashi kamar zan yi wani abu sai in buge fitila da gangan sai ta mutu sai ya zama an zauna a duhu ba ya ji muna kai hannu muna laluba shi ma yana kaiwa yana laluba amma kan mu ci ko kwaya ɗaya mu ban mishi shi kaɗai ya ci shine gari ya waye ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah ya faɗa mishi waccan kalma laqad dahika Allahu mimma fa'alta bi dhayfika Allah ya yi dariyar yadda kai wa baƙon nan naka albariha daren jiya waɗannan su ne ansarawa idan ana zaunar da mu ane mana tarihin irin waɗannan jama'a me yasa wani mu zai yi tunanin cewa wai yana da naira goma a ce ana neman za a taimaka addinin musulunci ya ce a bada canji zai kawo goman ya bayar ne kuma yana mai ganin cewa ma ta yi kaɗan ina fata an gane ce sa tarihin salaf ya sha bamban da tarihin duk wasu mutane da ake ji a duniya domin wasu mutane ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai taɓa yin irinsu a bayan ƙasa ba bayan annaba da manzanni ma'ana duk wasu waliyai da kake ji to waliyan manzon Allah sallallahu alaihi sallama sun fi su to waliyan manzon Allah sallallahu alaihi sallama kuma su ne waɗannan bayan Allah da ya zauna da su a ƙarƙashin wannan jama'a wannan hadisin na tabbata mana da cewa Allah yana da siffa ta dariya wa Sima ma balagana sannan ibn al-majishun yace a cikin hadisin da ya iso gare mu annabi sallallahu alaihi wa alihi ya ce, inna allaha la min azalikum Allah madaukakin sarki yana dariya saboda kuncin da kuka shiga ciki wa qunutikum da kuma irin yanke tsammani da kuke Eh, wa sur'ati ijabatikum da kuma ainihin gaggawa amsa muku da yake yi ma'ana kamar mutum ne ka sawo dubu hamsin za zaka bashi jali sai ka same shi ya zo ya tsuguna a kofar gidanka yana cewa wallahi tallahi mai gida ina cikin kunci wallahi ni wallahi da zan samu jalin dubu biyar ya ishe ni in je in rinka kasa kaya ina sayarwa ka san zaka bar shi ya gama faɗi kana ɗan dariya irin ta alhazan birni kana ɗan murmushi haka Ka ce a kai ne, eh ah wato shi yana cikin bala'i ne kai kuma dariya kake saboda ka san ka shirya mishi abin da zai dargaza tunanin kwakwalwar shi to shine manzo Allah yake cewa Allah yana dariya game da kuncin da kuke ciki da kuma irin yanke tsammani daga rahama saboda gaggawar amsa muku da ya ga kunci ka shiga har ka yanke tsammanin ma ba zai biya maka bukata ba amma dai sai ka ce ya Allah ka bani to sai Allah madaukakin sarki yake dariya akan haka qala lahu rajulun min al-arab sai wani mutum daga cikin larabawa sai ya ce to in kaga haka suna nufin larabawan kauye kenan inna rabbana la yadhaku wannan ba kauye yace oh ubangijin namu har dariya yake yi qala na'am sai manzo Allah yace i qala sai shi wannan balarabe yace la na'dimu min rabbin haku khaira to tunda ku haka ne ba za mu taɓa yin rashi ba daga ubangijin da yake dariya ta alheri wato kai kana nan kunci ya maka kunci shi kuma ya tattalan maka alheri har dariya yake maka to irin wannan ubangijin ba za mu taɓa rashi ba in dai muna da shi kun ga balarabu ya yi bayani na gaskiya ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya shiru ya karɓi wannan jawabi kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi al-imamu ibnu maja shine ya ruwaito shi bayan malam ya tattauna ainihin wato maganganu masu tsawo game da ainihin wannan hadisi sai ya ce wa qad hakama al ala hadha al-hadisi bid-da'f albani ya hukunta rauni akan wannan hadisi yace ka duba littafin zilalul janna akan ainihin wato takhrijin littafin ibnu kitab sunna na ibnu abi asim da kuma littafin da'if na sunan eh, ainihin ibnu maja da kuma ainihin at-ta'liq ala tankil wato littafin at-tankil lima eh, saqa huwa nene wane ne eh, ko eh, al-kausari eh to na al-muallim wanda albani ya taqiqi to gashi nan dai sai ce wa kaza ba asahu muhaqqiq kitab sharh usul i'tiqad ahli sunna al-lalkai yace haka wanda ya wannan ta'aliki na wannan littafi shi ma ya raunana shi wato dai wannan hadisi gaskiya saboda Allah jama'a ibnu taymiya ya hujja da shi sai dai kuma hadisi ne mai rauni domin daga inda za ka fara gane raunin shi kan shi eh, afuwan ko da ba ibnu taymiya ne yake hujja da hadisin ba don maganganun na ibnu majishu ne yadda mu zo mu ji kama kuma yadda muka ji a baya shi kan shi da farko mai ce wa qala fi ma balagana ma'ana ya nuna kenan ibnu majishun tabi'u tabi'i ne to in yace annabi ya ce cikin abin da ya iso gare mu kenan akalla akwai gibi na sahabi da kuma tabi'i ma'ana hadisin ballaghi ne to wannan kenan amma wa fi sahihi gunya idan har dama wancan hadisi na farko da ya kawo ai sahihi ne ko wanda yake magana akan Allah madaukakin sarki ya yi dariya da abinda da Abu Talha ya aikata ko wannan ma ya kawo shi ne dan ya tabbatar da me dariya to wancan ya tabbata ya isa wannan bai tabbata babu matsala kenan ina fata an gane sai yake cewa fi ashbahin lihaba min malam ko muhsihi yace kai da ma dai wasu abubuwa makamantan ire-iren waɗannan nassoshi na hadisai waɗanda ba za mu iya kididdige su ba za mu iya kawo su ba wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki ce wa huwa samiul basir Allah shine mai ji Allah shine mai gani wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina yanzu kun ga aya farko ta tabbatar mana da Allah yana da siffa ita ce me as-sami'u al-basir yana da ji yana da gani sannan wannan kuma da Allah yake cewa wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi a'yunina duk abin da kake akan idan mu ne wannan tana tabbatar da Allah na da ido ko bai da ido yana da ido wa qala ta'ala sannan Allah yace walitusna'a ala aini ya kai Musa na yi maka haka ne domin ainihin duk rayuwar da kake kana yin ta ne akan idona wa kuma Allah yace ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sujuda ga abin da na halitta da ainihin wato hannayena yanzu wannan aya na tabbatar da Allah na da hannu ku. wa ta'ala kuma Allah yace wal ardu jami'an ƙasa baki ɗayanta qabadatuhu yawmal qiyama dankar Allah ce guda ɗaya a ranar alkiyama was samawatu sammai kuma matuwiyatun biyaminihi Allah zai nannade su ne ya rike su da ainihin hannun dama ƙasa gaba ɗayanta da ka ganta dankatta Allah zai yi da hannun shi sammai kuma gaba ɗaya zai nannade su ne su ma ya rike su da hannu guda wata ko subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah Allah ya fi ƙarfin shirkar da mushrikai suke cewa Allah bai isa ba Allah ya isa fa wallahi ma dallahum ala izami ma wasafa min nafsihi malam yace ina rantsuwa da Allah ko ma dallahum ala izami ma wasafa min nafsihi wa ma tahitu bihi qabadatuhu illa sigaru nadhirihim ko illa sigaru nadhirihim minhum indahum babu abinda ya ainihin wato kai su zuwa ga ganin girman siffanta Allah maɗaukakin sarki da kuma ainihin wato abin da Allah maɗaukakin sarki ya kewaye da shi na danƙashi da zai wa wannan ƙasa sai wato asalin wato ƙarancin nazarinsu da suke da shi ainihin dangane da Allah abin da wannan magana take nufi wato malamin ya haɗo hadisi ya haɗo ayar ne da kuma asalin wani hadisi wanda yana daga cikin dalilan da manzon Allah ya karanta a sahabban ayar hadisin bukhari ya ruwaito shi haka nan al-imam ibnu khuzaima a cikin kitabu tauhid wato bayahude ne ya zo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tattaunawa da shi a cikin tattaunawar da shi sai ya faɗi cewa a ranar alkiyama Allah maɗaukakin sarki zai sa hannu guda ya danki ainihin ƙasa zai kuma sanya ɗaya hannun sai ya nannaɗe sammai da su gaba ɗaya sai ya riƙe sai ce anal malik aina mulukud duniya ni ne sarki ina masu sarautar duniya yau ga duniya gaba ɗaya na nan naɗe ta to wannan a hadisi da manzon Allah ya faɗi sai ainihin mai riwaya hadisi ya ce sai annabi ya karanto wannan aya to shine malam da yake cewa babu abin da ya kai yahudawa ga gano ainihin wato girman siffanta Allah da siffofin da Allah ya siffanta kanshi da shi da kuma irin yadda ainihin wato har suka amince da cewa Allah zai sa hannun shi guda da danki ƙasa sai wato nazarinsu wanda yake takaitacce ne a wurinsu game da Allah maɗaukakin sarki wato abin da yake so ya ce tare da takaituwar ainihin nazarinsu amma har suka yi imani suka gano matsayin Allah maɗaukakin sarki amma mu'tazila da suke danganta kansu ga musulunci takaituwar nazarinsu ya kai matukar da har sun kasa ganin abin da yahudawa suka gani ina fata an gane sai ce inna zalika sai ce wannan eh, inna zalika allazi alqa ru'ihim wannan yana daga abin da Allah ya saka a cikin zuciyarsu ko tunaninsu wa khalaqa ala ma'rifati qulubihim sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halicci zuciyarsu akan sanin wannan abu fama wasafa Allah min nafsihi Masammahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama sammainahu kaba asmahu duk wata siffa da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da ita ko kuma manzon shi ya kiraye shi da ita ko kuma Allah ya kiraye shi da wannan siffa a bisa harshen manzon shi mu ma haka za mu faɗi ka'ida ce ibn majishu yake kawowa dukkan siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita mu faɗe ta dukkan siffar da manzo Muhammad sallallahu alaihi sallama ya faɗi da harshen shi mai tsarki game da Allah mu faɗi sai ya ce Wannan na takallaf min sifata ma siwahu ba za mu kallafa wa kanmu siffanta abin da ba wannan ba la haza wala haza ba ta wajen wancan ba ba ta wajen wannan ba mana ba za mu kallafa wa kanmu wajen sai mun tuno wata siffa wadda ita ce ta dace ga Allah maɗaukakin sarki mu kanmu ko kuma game da siffofin da ya siffanta kanshi da su mu kuma mu yi tunanin fassara da fassarar da ta dace da shi a'a mu tsaya a inda ya tsaye da mu kanmu ƙara la najhadu ma safa ba za mu siffanta ba za mu musanta siffofin da ya siffanta ba wala na takallafu ma'rifata ma lam yasif shine fassarar waccan magana kenan da yace la hadha wala hadha ba za mu yi musun siffofin da ya faɗi ga kanshi ba ba kuma za mu matsa wa kanmu sanin abin da bai siffanta kan shi da su ba duk waɗannan siffofi ne na 'yan bidi'a fa na farko musun siffar da Allah ya siffanta kan shi da ita an ce Allah maɗaukacin sarki na da hannu sai ka ce a'a ba dai hannu ba to sai kuma me sai kuma ka kallafa wa kanka sanin abin da bai siffanta kan shi da shi ba shine sai ka ce abin da ake nufi da sauka shine saukar rahama shi abin da ake nufi da yana sama ana nufin mulkin shi ya kai har sama to sai kuma yanzu ka ruguza abin da ya faɗi to ƙoƙarin tabbatar da kai kuma wata siffa wadda bai faɗi ba sai ta jawo maka naƙasa shi akan wannan tafarkin ilam ka sani rahimakallahu har yanzu fa muna karanta maganganun ibn majishun ne Allah ya ji ɗanka أن العصمة في الدين أن تنتهي في الدين حيث انتهى بك ولا تجاوز ما حد ka sani da cewa tsari a cikin addini shine ka tsara inda aka tsai da kai a addinance kar ka sake ka ƙetare inda aka iyakance ka fa inna min qiwamid dini domin na daga cikin alamar tsayuwar addini ma'rifatal ma'ruf sanin abin da shari'a ta sanar wa inkaril munkar da kuma musun abin da shari'a ta yi inkari ma basatta alaihi ma'rifa duk abin da wato sani ya zo da bayani shimfiɗaɗɗe a kan shi wa sakanat ilaihi al-af'ida zukata kuma suka matsu da shi wa bukira asluhu fil kitabi was sunna asalin shi kuma aka ambace shi a cikin alkitabu was sunna wa tawarasa ilmahu al-umma sannan al'umma da suka zo baya suka gaji sanin wannan abu daga magabata salata khafan na fi zikiri karka sake ka ji tsoron ambaton wannan abu wa sifatihi da kuma siffanta shi min rabbika daga ubangijinka ko ma wasafahu min nafsihi aiban wato daga cikin siffofin da ya siffanta kanshi da su to ka ji nauyin siffanta shi da shi a matsayin aibi ne karka ga aibi ne ka faɗi kai tsaye wala tukallifanna ko haka ne wala tukallifanna menene anaku tata to ne yace wala tukallifanna nan wala tatakallafanna ko lima wasafa laka min zalika qadra kar ka sake ka ainihin wato kallafa wa kanka wani ainihin wato alkadari wani ƙari daga abin da Allah ya siffanta maka kar ka ɗauka kana da ikon kara wani abu ka tsaya inda aka tsaye da kai wa ma an karatu nafsuk yace duk abin da zuciyarka ta kyamace shi walam tajid dhikrahu fi kitab rabbika baka samu ambaton shi a littafin ubangijinka ba wala fil hadisi annabiyika baka samu ainihin ambaton shi a cikin hadisi daga annabinka ba min zikiri rabbika na bayanin ubangijinka fala ta takallafanna ilmahu bi aqlika karka tasasa wa kanka sai ka san shi da hankalinka domin hanya ɗaya da ake sani game da Allah sune alqur'ani da hadisi to dukkan abin da bai zo ƙur'ani da hadisi ba kuma ka ji ka na kyamar Ko kaka tursasa wa kanka da hankali sai ka san shi wala tasifu bi lisanika kuma karka sake ka siffanta shi da harshenka wasmut anhu kama samatar rabbu anhu min nafsihi kamar yadda ubangiji yayi shiru game da wannan abu game da kanshi ne fa to kai ma sai kai shiru fa inna takallufaka ma'rifata ma lam yasif min nafsihi ka inkari kama wasafa minha ce domin kallafa wa kanka sanin abin da Allah bai siffanta game da kanshi ba to kamar musun abin da ya siffanta ne minha na daga kan nashi kuma tursasa wa kanka sai ka san siffa kaza wadda Allah bai sanar ba to bai da bambanci da kuma musun siffar da Allah ya faɗi kai kuma ka ƙaryata ta kama a azamta ko fa kama a azamta ma jahadal jahiduna ko mimma wasafa min nafsihi faka zalika a'azim takallufaka kamar yadda kai din nan kake girmama wato siffantawar da musun da masu musu suke game da siffofin Allah kake ganin abu ne mai girma laifi ne mai girma ko sai malam ya ce to kuma ka girmama wannan a ranka in ka koma kana ainihin wato neman kallafawa kanka siffanta Allah da siffofin da ba nashi ba ku ji jama'a idan aka ce maka Allah maɗaukakin sarki na da hannu idan ka ji wani ya ce ƙarya ne Allah bai da hannu ya kake ɗaukan wannan magana akwai girma ko yawwa to haka kuma duk sanda ka zo kana ƙoƙarin faɗin wata siffa ga Allah maɗaukakin sarki ka sani laifin ku ɗaya da wancan yana daga cikin lawazim a cikin magana akwai irin waɗannan lawazim na daga ciki misali in ka ce wa mutum lammai ne ka zo wurin nan tsirara menene lazimin wannan maganar kada ka sanya tufafi kada ka sanya tufafi to na daga cikin lazimin musu wata siffa ta Allah to haka laifin yake ga wanda kuma ya kokarin kirkiro wata siffa wadda Allah bai faɗe ta ga kanshi ba Allah ya kyauta ne yake cewa fa kazalika a'azim takallufa ma wasafa alwasifuna mimma lam yasif minha don haka sai ka girmama kuma girman laifin masu siffanta Allah da siffar da bai siffanta kanshi da ita ba faqad wallahi azza almuslimuna alladhina ya'rifuna alma'ruf ibn majushin yace wallahi ina mai rantsuwa da Allah musulmin nan da suke ainihin wato tsayawa akan sanin abin da shari'a ta sanar to sun samu izza sun samu ɗaukaka wa bi ma'rifatihim yu'rafu da sanin su ga wannan abun ake sanin wannan abu wa yunkiruna munkar kuma suna inkarin duk abin da yake munkari ne wa bi inkarihim yunkar kuma da inkarin su ake inkari mai malam yake cewa musulmin farko sahabbai da tabi'ai salafus salih imani da suka yi da waɗannan siffofi da Allah ya sanar da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanar da wannan sanin da suka yi da haka aka ci gaba da sanar da duniya sannan aka ci gaba da kafa hujja da cewa su ma ga yadda suka faɗi sannan inkarin da munkari wato wa yunkirunal munkar suna musun abin da yake kuma mummunan abu ne sannan wa bi inkarihim yunkaru da inkarin su ake inkari misali yanzu da ake kullum kawo kissa imam malik ba ana hujja har yanzu ba to imani da su imam malik suka yi da abin da aka faɗa musu ya waye gari ya zama hujja abin da su imam malik suka koma suna inkari shine aka biyo baya ana inkari ina fata an gani to sai malam ya ci gaba da cewa yasma'una ma wasafa Allahu bihi nafsahu min hadha fi kitabihi wa ma yabluhum mithluhu min nabihi suna jin abin da Allah maɗaukakin sarki ya siffanta kanshi da su na irin waɗannan siffofi a cikin littafin shi sai su yadda da su sannan da duk abin da ya zo irin shi daga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fama mariba min zikiri wa tasmiyatihi qalbu muslim zuciyar musulmi ba za ta taɓa rashin lafiya ba saboda ya ambaci irin waɗannan siffofi na Allah ko kuma ya ainihin wato ambace su wala ta kallafa sifata qadrihi hakanan siffar alƙadarin ainihin wato wala kallafa sifata qadrihi wala tasmiyata ghairihi min ar-rabb mu'min malam yace wala ta kallafa sifata qadrihi wala tasmiyata ghairihi min ar-rabb mu'min sannan ba a taba samun mumini wanda ainihin wato ya san siffa Allah ya san daraja Allah ya tirsasa wa kanshi game da ainihin siffanta wata siffa ta Allah ko kuma ainihin wato kiran Allah da wani suna wanda ba shi ya faɗa wa kanshi ba ba a samu mumini ya yi haka ba wa ma zukira an sallallahu alaihi wa sallama annahu sammahu min sifati rabbih hadisan da ake faɗi daga manzon Allah cewa yana faɗi game da siffofin ubangijin shi ba ra'ayi shi bane ke faɗi fa huwa manzilati ma samma wannan matsayin su ɗaya da abubuwan da Allah ya faɗi wa ma wasafar rabbu ko min nafsihi da kuma matsayin su ɗaya da siffofin da Allah ya faɗi ga kanshi abin da ake cewa ba a taɓa samun wani mumini da ya ƙirƙiri wasu siffofi ya danganta wa Allah ba to ta yiwa ka ce banza ah, Allah ba yana cewa kaza yana cewa kaza ba kuma babu waɗannan a cikin littafin Allah sai a ce eh wannan in dai Allah ya mishi wahayin su ne ko ya karantar da shi su don haka matsayin su ɗaya da siffofin da suka zo a cikin ainihin wato littafin Allah akwai siffofin da suka zo a cikin sunna jama'a waɗanda ba su zo a cikin alkur'ani ba kamar siffar qadam kamar siffar bahik dariya kafa ga Allah maɗaukakin sarki saukar Allah daga sama ta bakwai zuwa ta ɗaya kowane dare waɗannan siffofin da su da makamantansu suna nan da yawa ba su zo a cikin alkur'ani ba to kawo su da annabi ba zangayi ba ne sallallahu alaihi wa sallama su ma wahayi ne Allah ya bashi umarnin ya karantar da al'umma don haka daidai ne matsayinsu ɗaya da waɗanda suka zo a cikin ainihin alkur'ani ɗin mana ya ce na fil ilmi malamai masu zurfin sani wal waqifuna haythu taha ilmuhum da waɗanda ke tsayawa inda iliminsu ya tsaya al wasifuna li rabbihim bima wasafa min nafsihi waɗanda ke siffanta ubangijinsu da siffofin da ya siffanta kanshi da su attarikuna lima taraka min zikriha la yunkiruna sifata ma samma minha jahadan waɗanda suke barin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya bari na ambaton waɗannan siffofi abin da Allah bai faɗi ba ba sa faɗi abin da Allah ya faɗi su faɗi abin da Allah ya bari su bari to irin waɗannan la yunkiruna sifata ma samma minha jahadan ba sa musu wata siffa daga cikin siffofin da Allah ya ambata a matsayin jayayya wala yatakallafuna wasfahu bima lam yusammi ta'ammuqan sannan ba sa tursasa kansu sai sun siffanta siffofin da Allah bai ambace su ga kanshi ba dan neman ganin kwakwaf li'anna al domin ita gaskiya tarku ma taraka ita ce ka bar abin da Allah ya bari wa tasmiyatu ma samma kuma ka ambaci abin da Allah madaukakin sarki ya ambata wa man yattabi ghawra sabilil mu'minina wanda di ya bi wata hanya wadda ba ta mu'minai ba nuwallihi ma tawalla za mu tunkuɗa shi inda ya nemi a tunkuɗa shi din wa nuslihi jahannam wa nuslihi jahannam sannan sai mu saka shi wutar jahannam wa sa'ad masira Allah wadarai ko kuma tur a ce jahannama ita ce makoma wahaballahu lana walakum hukuman Allah maɗaukakin sarki ya mana baiwa kuma ya muku baiwa hikima wa alhaqana bisalihina Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu da bayan Allah na gari jama'a kun ji waɗannan ainihin wato maganganu waɗanda malam yake cewa wa hadha kulluhu kalam ibn al-majishun al-imam duk waɗannan maganganu da muka karanto su duk ba maganganun ibnu taymiya bane maganganun al-imam ibnu majishun ne ibnu taymiya sai ya ta'liq yace fatadabbarhu dan haka ka tsaya ka lura da wannan magana wanzur ka dubi kaifa asbata sifat kadubi dubi yadda wannan malami ya tabbatar da sifofin Allah wa nafa ilmal kaifiya muwafaqatan li ghairihi min al a'imma amma wajen sanin yadda waɗannan sifofi suke fa sai ya kore su yana mai dacewa da sauran limamai na ainihin wato ahli sunna waɗanda ba shi ba wa kaifa ankara alaman na sifat sannan ka dubi yadda ya rinka inkari ga waɗanda suke kora siffofin Allah bi annahu da hujja cewa wai siffanta Allah da siffofin nan li'annahu yalzamu min isbati haka kaza wa kaza sai sai ai in ka ce Allah yana da siffa kaza to lazumin wannan magana shine kaza lazumin wannan magana shine kaza ina fata an gane kamata kuluhul jahmiya kamar yadda jahamawa suke cewa annahu yalzamu an yakuna jisman idan ka ce Allah yana da hannu Allah yana da kafa Allah yana magana Allah zai zo to yanzu kana cewa kenan to dole Allah madaukakin sarki yana da jiki au arban ko kuma yana da wani abu wanda yake za a iya tabawa ana iya ganin shi fa kunu hadasan to sai ya zama kenan fararre kun ga wannan falsafa ce mu tsaya nazarin wannan gabar da Ibn taymiya yake magana akai sannan wannan zai haskaka mana wani abu wanda kullun nake so mu gane wannan abin shi ne duk wata kungiya da kake ji karkatacciya fa in ma akwai ta a Najeriya a cikin musulmi ko kuma akwai burbushinta shi sa wata lacca da na dade ne muku alkawarin zan yi ta wato tsayawa ne na faɗaɗa ta don ina son ta zama silsila ne na daɗe na cewa zan yi muku lacca akan khawarijawa ina cewa zan yi muku lacca akan khawarijawa da na zo tsara lacca sai na ga a'a abin da ya kamata ba khawarijawa kaɗai ya kamata ba domin asalin menene ya yunkurar da mu akan mu ce za mu yi lacca akan khawarijawa siffofinsu da suka fara bayyana a cikin wasu mutane da ke cewa kansu ahlus sunna to ai akwai wasu mutane ma da ke cewa kansu musulmi su ma akwai wasu siffofi tattare da su na mu'tazila akwai wasu mutane da ke cewa kansu ahlus sunna su ma akwai wasu siffofi tattare da su na shi'a akwai wasu mutane da ke cewa kansu ahlus sunna akwai wasu siffofi wato siffofi a nan na nufin aƙidoji na 'yan bid'a tattare da su Na haka sai na ga ya kamata ne a samar da wata lacca wadda za ta zama musalsala wadda za ta rinka bibiyar junanta ai a zo a yi magana game da duk waɗannan ƙungiyoyin 'yan bid'a batattu da kuma ɓarɓashin su a cikin wasu daga musulmin najeriya ba don komi ba domin in dai har muna son mi lacca ne akan khawarijawa don a gane mecece siffar khawarijawa ta haƙiƙa kuma a gane cewa waɗannan sifofin sun bayyana a cikin wasu ko kuma wasu daga cikinsu sun bayyana a cikin wasu masu da'awar ahli sunna ko basu bayyana ba sun bayyana yo ashe sauran aƙidojin ma ya kamata a zo a yi nazarin su a gane inda suka burbusu a cikin wasu don abin da mutane ba su gane ba shine ba fa sai an samu siffar khawarijawa gaba ɗaya a tattare da kai ne sannan za a ce maka khawariji ba domin ai ba sai ka samu siffar kiristoci gaba ɗaya ba za a ce maka kafirta misali in ka ce kai ka yadda isa dan Allah ne amma kai baka yadda maryam Allah ba ce baka yadda eh, jibrilu Allah ba ne amma dai isa ka yadda Allah ne ko dan Allah ne yanzu ana buƙatar sai ka ci ko sauran aƙidojin ne sannan za a ce ka zama kirista ko ka zama kafiri don haka aka samu hasla ko siffa ɗaya daga cikin siffofi na khawarij ga ahlus sunna sai a fara kwaɓar shi cewa kaga wannan siffa ce ta khawarij amma ba za a hukunta shi da khawarijanci ba tukuna sai in ya kafe a kanta to yanzu tun da ya kafe a kanta to za a iya siffanta shi da khawarijanci bi mujarradin wannan siffar kwaya daya da haka waɗannan da suka fito suna ta kafirta mutane nan ce musu khawarijawa wai sai su ga cewa abin ya zama siyasa wai sai su ce mana mu kuma murji'awa ma'ana murji'a su murji'a su ne waɗanda suke cewa wato imani shine asali don haka in dai akwai imani to sabon Allah bai da wani ta'asiri kai mumini ne ka faɗi la ilaha illallah eh amma baka sallah baka azumi zina kake shan giya kake ce duk ba matsala kana nan imanin ka baram dam ba ka da matsala a kan shi ko kun fahimta khawarij kuma fa su kuma su ne waɗanda suke ɗaukan zafi da zaran ka aikata ɗaya daga cikin manyan laifuffukan nan sai su ce ka kafirta to mu'tazili kuma fa sai ce to kana manzilatun bainal manzilatai ne kai dai ba kafiri bane kai kuma ba mumini bane amma fa in ka shiga wuta za ka dawwama dindindin a cikinta to yanzu duk waɗannan aƙidojin da muka kawo guda uku fa ina tabbatar muku da cewa kowace kungiya za ka ɗauko daga cikin ƙungiyoyin najeriya ko movement ko wane ne sai ka samu masu irin wannan misali jama'a yanzu waɗannan da ke cewa kansu 'yan umma yanzu su suke da aƙida ta eh, ta ta ta, murji'anci a najeriya ba su son ko misƙala zarrati inda aka cewa na musulmi ne to ba su son su ji an siffanta shi da bid'a ko fasikanci ko wani kafirci duk yadda ya kai ga yin waɗannan abubuwan kuwa to yanzu wannan hasla min khasalatil irja siffa ce daga cikin siffofi ko aƙida ce daga cikin aƙidan murji'anci ta kama su sun sani ko ba su sani ba to wajibi ne sai a faɗakar da su wato wai su abin da suke gani barna ce ce yawa aka zo ana ta kafirta musulmi to sai suka so su yi gyara dangane da wannan kafirtawar dan haka sai suke ganin ai in dai mutum ya ce shi musulmi ne to duk ma abin da yake a bashi a musulmin shi a ƙarya ne su kuma waɗancan da sai ga waɗannan sun yi sanyi da yawa sai suka tashi sai suka ɗauki zafi to zafin kuma sai zama ko ɗan yaya laifi su kuma sai ce wane ya kafirta su kuma sai a ce a'a ba daidai bane wato kenan kullum ba a so hamasa ta ɗauke ka wajen hukunci menene hamasa waɗancan hamasar da ta ɗauke su ita ce ne waɗancan sun yi zafi suna kafirtawa don haka su kuma sai suka yi sanyi to su kuma waɗancan hujjarsu waɗancan sun yi sanyi da yawa don haka suka ɗauki zafi to mafi alkhairi su ne ahalus sunna ce dukkanin mutumin da yake faɗin lailaha ilaha illallah musulmi ne idan ya saɓan Allah yana mai sane da cewa wannan saɓo saɓo ne da Allah ya haramta to wannan yana matsayin fasiki idan ya halatta to ya kafirta saboda halattawar ba saboda aikatawar ba idan an je lahira yana daga cikin tawagar musulmi amma masu saban Allah ana jiye mushi tsoron duk wata azaba da Allah ya faɗi zai ga wannan saban Allah za ta iya kaiwa gare shi amma kuma akwai yiwuwar Allah ya mushi rahama saboda ƙarfin da tauhidi yake da shi wannan ita ce aƙidar ahlus sunna a ƙarƙashin haka hadisan da suka zo game da mas'alolin gaba ɗaya ahlus suna suna tattaro su ne to shi ko khawariji zai kama guda ɗaya ne sai ya rike murji'i sai kama ɗaya fallan ya rike to ahlus suna ya zo sai tattaro sai su bashi kyakkyawar ma'ana misali yanzu hadisai ne sahihai ku karanta cikin kitabut tauhidi imamu da'awa muhammad ibn abdul wahab ya kawo su baki ɗaya. wannan hadisi daga sahabi ubatatu dan samit yace annabi sallallahu alaihi wa sallama yace wanda ya shaida babu mota mota da gaskiya sai Allah man lallai Muhammad manzon Allah ne kuma bawan shi ne sallallahu alaihi wasallam ya kuma yadda cewa Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma ɗaya ne daga cikin rayukan da Allah madaukakin sarki ya halitta yadda cewa aljanna gaskiya ce yadda cewa wuta ma gaskiya ce adkhalahu Allah aljannata ala ma kana min al'amali Allah zai shigar da shi aljanna duk irin ɗanyen aikin da yake yi fasara hadisin ta farko kenan duk mugun aikin da yake yi domin duk mugun aikin babu shirka dan a cikin waɗannan bayanan an cire shirka dan haka yana shan giya yana zina yana sata yana kaza duk abin da yake yi Allah zai shigar da shi aljanna fassara farko ta hadisin kenan ko kuma adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah zai shigar da shi aljanna tunda yana da wannan aqidar ko dan yara ne ayyukan shi na alheri suke ko dan yara yazo da su sai ya shiga aljanna a can kuma fassara farko duk mugun aikin da yake yi sai ya shiga aljanna kun ji wannan hadisin hadisi na biyu hadisin muslim ne daga sahabi abu dharrin Allah ya kara mishi yarda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya zai shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata abu zarri ya ce ko yayi zina ko yayi sata manzo Allah ya ce ko yayi zina yayi sata Abu zar ya ce manzo Allah ka ce ko yayi zina yayi sata manzo Allah ya ce eh ko yayi zina ko yayi sata Abu zar ya ce manzo Allah ka ce ko yayi zina ko yayi sata ya ce Abu zar mutumin nan sai ya shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata ko ba ka so to yanzu waɗannan hadisan guda biyu su ne murji'a suke riƙewa sai ce to tun da dai musulmi ne to don haka duk wani laifi ma ba komai to yanzu kun ga sun yi hadisin zarbaɗi sun wuce abin da asalin hadisi yake shi hadisin yana son ya bayyana falalar tauhidi ne da kuma irin yadda tauhidi yake kankara zunubai to kai kuma sai ka ɗauki hadisin sai ka ɗora shi ga mai laifi ya samu ƙarfin gwiwa yin laifin shi tun da yana da imani kaga ka tobara ta farko su kuma rigawa da mu'tazila in suka tashi sai su ɗibo ayoyi wa man ya'asillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha wanda duk ke saba ma Allah to idan ya shiga wutar jahannama zai dawwama dindindin a cikinta babu fita kharijawa sai su ce menene ke dawwamar da mutum a wuta sai a ce kafirci sai su ce don haka ya kafirta don haka kana yin zina ka kafirta duk abin da kai na sabo sai su ce ka kafirta domin lazimin dawwama a wuta kafirci su a tunaninsu mu'tazila kuma sai to, mu ba za mu kafirta shi ba tunda yana da imani amma kuma ba za mu ce mishi mu'mini ba to yaya kenan sai ce to huwa fi manzilatin bainal manzilataini yana ainihin matsayi wanda yake tsakanin kafirci da imani shi ba mumini bane shi ba kafiri bane to in an je lahira fa yaya sakamako sai sai a ba zai samu rahama ba imanin shi ba zai amfane shi ba zai shiga wuta kuma in ya shiga zai dawwama dindindin to yanzu kun ga yadda waɗannan ƙungiyoyi guda uku suka juya waɗannan hadisai a faifai da wannan aya suka wujijjiga su kowa ya fahimci abin da yake so ya fahimta ya gini a kai ko to ahli sunna ku sai ce a'a yanzu shi wancan hadisin ya zo ne don ya bayyana falalar tauhidi don haka ana faɗakar da kai game da falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi yake kankare zunubai to in dai har lazimi tauhidin ya yi ta'asiri a kanka to ba za ka samu ƙarfin gwiwa aikata saɓon Allah ba don haka ba muna karanta maka waɗannan falala ta tauhidi ba ne don ka gane in dai ka riƙe tauhidi to ko ka yi saɓon Allah na zina ko shan giya ba komai wancan hadisi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana son ya bayyana cewa matukar mutum musulmi ne to komai baran dadewa da ya dade a cikin wuta saboda azabar da aka yi mai ta zina ko shan giya sai ya waye gari ya ganshi a cikin aljanna wata rana saboda rahama Allah game da imanin da yake da shi dan haka ahlus sunna suna tsoratar da kai game da karkai saban Allah domin akwai azaba suna nuna maka falalar tauhidi to kaga yanzu sun daidaita abin kenan ko to amma ka je idan ka tafi wurin ba mu'tazali in ka tafi wurin ba mu'tazali ko khawariji ko murji'i sai ka ji ya dauki ahlus sunna ya dan fara da ɗayan kungiyoyin ma'ana mu yanzu mun yadda su uku ne akwai khawarij masu kafirta mutane da zunubi kuma su ce zai dawwama a wuta akwai mu'tazila waɗanda su ba sa kafirta mutum da zunubi amma kuma ba sa tabbatar da imanin shi dukkan imanin nashi duk imanin shi duk faɗin la ilaha illallah shi ba za su yarda shi mu'mini bane sai su ce yana da wani matsayi ne a lahira na tsaka-tsaki shi ba musulmi shi ba kafiri ba amma zai dawwama a wuta kaga imanin bai yi amfani ba kenan ake so a ce sannan sai murji'i murji'i kuma da ke cewa duk saban Allah da aka yi babu komai tunda akwai imani to yanzu kaga mu a cikin adalcin mu mun tsaya mun rarrabe su ko to amma idan murji'i ya zo wurin mu in muka yi mishi wannan bayanin abin da zai juya ya ce yanzu nan kai ka yadda musulmi zai shiga wuta la ilaha illallah muhammadur rasulullahi musulmin musulmin yana la ilaha illallah zai shiga wuta shi yanzu baya kallon bangaren zunubi me yake kallo ɓangaren imani amma ya manta cewa imanin ya gurɓatu da wasu munanan ayyuka don haka shi baya wa mu'mini tsoron shiga wuta don yana imani don yana da imani tun da ko da ya yi saɓon Allah jama'a ko kun fahimta to irin waɗannan mutanen na son ku gane suna nan da yawa a cikin sufaye sannan duk masu kiran wa'azin haɗin kan nan jama'a dukkan wannan aƙida suke da ita su ba sa so ne su ji an ce wane ya kafirta wane ya yi bid'a wane fasikanci yake yi Nakan suka tashi ga usulubin wa'azinsu ko dai su ta kawo falaloli na ayyuka da falalolin zikiri da addu'o'i ko kuma in suka shigo rayuwar zamani yanzu su jawo hankalin musulmi ta hanyar su samu ci gaba ta wajen kimiyya da fasaha da kuma ainihin samun manya-manyan digirori amma ba za ka taɓa jin su suna wa'azi game da zina ba ba za ka taɓa jin su suna wa'azi game da shan giya ba ba za ka taɓa ji suna wa'azi game da shirka ko bid'a ba sannan ba za su taɓa ƙarfafan mutane game da falalar tauhidi ko kuma muhimmancin bin sunna ba wannan siffar ta shafi waɗancan mutane da na siffanta su to ashe kun ga yanzu waɗannan in ka ce musu murji'a ka yi laifi ba sai dai kafin ka hukunta murji'anci tattare da su sai ka tsaye musu da hujja shin sun san abin da suke yi sun san implication sun san ma'anar sun san abin da suke wa kansu da addini don haka za ka ga a cikin tafiyarsu za ka iya ganin kowane irin tarka-tarka za ga ɗan tsubbu a cikin tafiyar za ga mai aske gemu za ga ɓarawan gwamnati a cikin tafiyar kowa za ka gani wai su abin da suke gani a zo a tafi kawai rahama Allah tana da faɗi gaskiya ne rahama Allah tana da faɗi amma kuma an manta yadda aya ta ce rahama na da faɗi akwai aya da ta ce kuma Allah yana da tsananin azaba ashe kamata ya ame ana sirkawa dukkan direban da ya take birki tun daga farkon tafiya to ba za a je ko ina ba yana yin ki sai take birki ba inda za a je duk yadda ya taka birkin kuwa haka ne ko ba haka ba duk direban kuma da ya take totur ba kakkautawa shi ko ba za a dawo ba haka ne ko ba haka ba to kun ji barnar da suka yi su waɗannan murji'a gaba ɗaya sun take birki ne ba inda za a je ana nan a yadda ake su ko khawarij da suka tashi fa da suka danna jiya suka take totur to sai dai a kwazazzabo aka samu kai to ahlus sunna su ne suke yin driving with regulation suke tuka motar inda ya kamata a taka burki a taka inda ya kamata a rage giya a rage inda ya kamata a ƙara a ƙara inda ya kamata a ƙara wuta a ƙara inda ya kamata a ɗaga ƙafa wannan shine abin da khawarij ba sa so da zaran ba za ka kafirta mutane kai tsaye ba za ka ce a a dubi kaza tukuna a dubi kaza tukuna a dubi kaza sai su ce maka murji'i su kuma murji'awa da zaran ka ce a'a kun ce rahama eh to a dinga cewa azaba sai ce ka cika zafi dan haka ahalu sunna ku ji ba wanda yake son shi duk duniya sai ahalu sunna ta duk wani ahalu sunna da ya yaudar kan shi a je a yi taron haɗin kai da wasu ku wallahi tallahi ƙarya ike kuma munafinci ne kama shi zai dawo ya samu kanshi a cikin rudani ba dan komai ba saboda me in ma ya je ya haɗu da waɗanda su sanyi kalau ne ko kuma ya haɗu da waɗanda yake tata farfasa ne tana dab da ta ƙone to shi kuwa so yake a sirka yadda ba iya wanka ruwa in yi sanyi ba da daɗin wanka in ya tafasa ba da daɗin wanka in ya zama ɗumi ne da shifa to haka aƙida ahalin suna take dan girman Allah daga cikin ku duk wanda ya tashi je ya ɗauki littafin al-aqidatu tahawiyya tare da sharhin ta ƙarshe ku ga yadda malamin sai da ya jero duk aƙidojin duniya kakka da suka zo suka gurɓata musulunci gaba ɗaya yana bi yana kawo wannan da wannan yace ahli sunna tsakanin kaza ne da kaza ahli sunna tsakanin kaza ne da kaza ahli sunna tsakanin kaza ne da kaza a wajen babin kaddara kadariya sun yi musun kaddara gaba ɗaya sun ce gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki bai san abin da za a an jima ba balle gobe don haka bai ma san yaya duniyar za ta kasance ba yaya kiyama za ta kasance suka ce Allah ba shi da ilimi magabaci game da abin da ke biyo baya kamar yadda yanzu ni ban san gobe ya zan waye gari ba ban san gobe me zai faru ba sai suka ce haka Allah ma ilimin shi unuf yana farawa ne daga sanda abu ya faru kamar yadda yake kai dinnan yanzu akwai wuta ko to ka san me ake ciki game da wuta in an ɗauke wuta me zai faru baka sani ba to sai suka ce Allah ma haka yake waɗannan su ne kadariya to ahlus sunna sai suka ce ba su yadda ba imam nawawi ya ce waɗannan ma an yi ijima'i akan kafirta su gaba ɗaya sai ya ce ko da yake alhamdulillah waɗannan da su da burbushin su gaba ɗaya sun ƙare a duniya babu inda ake da labarin su to yanzu kaga waɗannan su abin da suke cewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara to babu shi abin da mu muka yadda ya ƙaddara ya tsara babu don haka kawai Allah yana tafiya cikin harkokin shi ne da gwargwadon yadda abubuwa suke faruwa a ƙarƙashin haka sai suka ce al'amura na faruwa a cikin mulkin Allah waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai nufi su faru ba amma ahli suna sai ce abubuwa suna faruwa ne a cikin mulkin Allah gaba ɗaya ya nufi su faru ko da ike wasu abubuwan da ke faruwa baya son su shi da kanshi ya nufi su faru ya tsara su faru ya farar da su ya ba su damar suka aikatu amma kuma ya yi haka ne don hikima shi ta bayyana shine fir'auna ba ya fi ƙarfin Allah ba ne ya zo duniyan nan Allah ne ya halicce shi Allah ya ƙera shi ya yi duk abubuwan da ya kuma ya san zai yin amma ya yayo shi ne don hikima ta bayyana shi ne an aiko Musa ina fata an gane don haka akwai bambanci tsakanin irada da mashi'a duk abin da ka gani a duniya Allah ya nufi ya faru amma ba duk abin da ka ke faruwa a duniya Allah yake so ba jama'a kun fahimci wannan da kyau to yanzu wannan aqida ahli sunna kenan dan haka duk wani wanda kaga ya aikata kaza ya aikata ne a cikin sauƙaƙewar da Allah ya mai ya aikata don ya tabbatar da abin da Allah ya nufa da shi na haka Allah ya nufi wani zai tafi wuta sai ga Allah ya sauƙaƙe mishi ayyuka na shiga wuta shine fa kullum muyassarun lima khuliqa lahu shi an halicce shi don wuta ne don haka sai ga an sauƙaƙe mishi ayyukan wuta shi ko wancan an halicce shi ne don aljanna sai ga an sauƙaƙe mishi ayyukan aljanna to abin da nake so ku gane jama'a ina so ku fahimci waɗannan siffofin da muke tattaunawa na khawarij murji'a kadariya mu'tazila jahamiya wallahi duk suna nan sun yi dandazo a cikin wasu mutane a ƙasar nan tamu a najeriya kuma rashin ƙwararrun malamai da rashin malamai da suka san manhajin salaf ya sa an fara samun a cikin ahlus sunna wasu suna ƙudurce wasu aƙidoji na bid'a irin waɗannan to haka wajibi ne a yaɗa karantar da littattafai na ahlus sunna amma kuma a yada karantar da su a bisa an san su ba wai kawai a je ana karantawa ba kamar misali ka iya karatun boko sai ka rubuto jarida da barbarci sai ka zo kana karantawa kana karanta ta tsaf amma fa kai baka san menene kake karanta ba amma wanda ke jin barbarci fa yana jin kana karanta wani wurin daidai wani wurin ya ji kana karanta shirme haka ne ko ba haka ba to abin da yake faruwa yanzu akwai waɗanda sun yunkura za su karantar da littafan ahalin sunna amma ina suka koya rashin koyon sai sa in suka zo sai ka ji abin da ya kamata su ba da shi ta dama sai ka ji suna ba da shi ta hagu misali lokacin da aka zo a karantar da aƙidar ahalin sunna dangane da magiya wane dan Allah dan Allah sai aka yi kuskure da an tsaye da mutane akan dan Allah shi kenan babu kuskure amma sai dan Allah dan annabi ba kyau 'yan bid'a suna yi to yanzu ya za a ce kenan don Allah don son annabi to son annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ibada ce wadda za mu iya wa junanmu magiya da ita a'a wadda za mu iya roƙon Allah da ita don haka ya Allah don son annabi ka bani aljanna ya Allah don son annabi ka taimake ni in ci jarabawa daidai ne amma Musa dan san annabi rage min hanya haza gharatun kuskure ne wannan shi son annabi din ane wa Allah tawassuli ne da shi son da Allah ike wa annabi siffa ce ta Allah ko to za iya roƙon Allah ya Allah dan siffarka ka bani kaza misali ya Allah dan alqur'ani ka bani kaza ya Allah dan maganar da kai da annabi Musa ka bani kaza duk siffofin shi to duk ɗaya ne ya Allah dan son da kake wa annabi ka bani kaza to ya Allah dan son da nake wa annabinka ni ina son annabinka to ibada ce da nake maka to ka bani kaza amma bai halatta in ce wane dan son da nake wa annabi ka bani kaza ko dan son da kake wa annabi ka bani kaza ba wannan kuskure ne bai halatta ba kun ga an zo gyara ne sai kai gyaran gangar auzunawa aka kada ganga da lauje aka yi jifan gafiyar baidu an hana mutane su ce dan Allah dan annabi sai ake so a ce musu ce dan Allah da san annabi to ba a ce wa wane da wane wane dan Allah dan san annabi a ya Allah dan san annabin ka ka bani kaza ku karanta waɗannan bayanan da ne muku baki ɗayan su a cikin littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah me yasa na kawo wannan maganar don in bayyana mana cewa idan za a karantar da littattafan aƙidar salaf irin waɗannan to sai an je an koye su jama'a in ba je an koye su ba don wasu abubuwa ne da ke gudanuwa a bisa ƙa'idoji duk yadda ka kai da boris ga keke a anguwarku kana hawa kana ɗaga hannunka kana tafiya kana juyawa yadda kake so ran da duk aka kawo babur rannan sai an koya maka komai haka ne ko ba haka ba ran da duk aka kawo mobilet tsula keken wuta sai an koya maka haka ne ko ba haka ba idan kun gane wannan jama'a kana dan bid'a sai ka tuba wannan fa bai mai da kai malamin ahli sunna ba kadai ya mai da kai tubabbe ne sunanka kenan tubabbe har yanzu tukuna ba tabbatar kai ahli sunna bane sai ka koyi aqidar ahli sunna ka kudurce ta sannan ka zama ahli sunna sannan in ka iya aqidar zaka iya karantar da ita sannan ka zama malamin ahalus sunna na haka ya kamata mutane su gane zuwa yi secondary school bai mai da kai malamin makaranta ba ya kamata ka gane haka har sai ka yi teachers college a yanzu sai ka yi nce sai ka yi college of education ko ka yi fce ma'ana sai ka yi education akan kaza amma ka je kayo digiri akan biology digiri akan biology bai mai da kai malamin biology ba don haka baka da ahaliya baka da cancanta ta karantar da biology sai ka koma kayi diploma akan mai PGDA e suke kiranta ko pgda e ko wane ne postgraduate diploma in education sai ka je kayi wata diploma wadda za ta baka hasken yaya ake karantarwa wannan matsalar tana da muhimmanci kenan yanzu koyo da iyawa bai mai da kai malami ba har sai ka zo ka karantar shine malantar shine malami waɗannan matsalolin abin da ya sa nake tsayawa nake tattake mana jama'a wallahi wata magana ce Bimbaz aka yi mishi tambaya na daɗe ina faɗin maganar sai na ga bimbaz an yi mishi tambaya ya faɗi irin maganar aka ce mishi mecece matsalar duniya a yau sai ce matsalar duniya a yau ita ce karanci ko rashin malamai waɗanda suka san manhaji na salaf magana ce mai tsawo tana nan za mu karanta a cikin littafin nan muntakal fawaid insha Allah juz'in shi na farko rashin malamai waɗanda suka san manhaji na salaf ice ita ce matsalar duniya a yau wannan maganar ka ɗauke ta ka gwada ta da maganar da wani babban kafiri ya yi da aka ce mishi menene matsalar duniya sai ce matsalar duniya ita ce rashin gano matsalar ita da kanta sai ka ce to yanzu ya kake nufi sai ce da muhammad yana nan annabin larabawa sallallahu alaihi wa alihi ya ce da shi zai iya gano matsalar yana kwance yana shan shayi kuma ya ba da shawarwarin da za su bi su gyara ainihin duniya wannan maganar kafiri ne ya yi ta ka ɗauke ta ka haɗa ta da maganar bin bas alright idan annabi sallallahu alaihi sallama na nan zai iya gyara duk matsalolin nan na duniya idan baya nan fa ina waɗanda ya kira al'ulama'u warasatul anbiya malamai da suka yi gadon annabawa waɗanda suka yi gadon annabawa ba waɗanda suka yi gadon su aristot ba ba waɗanda suka yi gadon 'yan ƙwaya ba malamai magada annabawa suna in suna nan za su iya kawo solution kenan za su kawo mafita to da aka rasa ba annabawan sannan aka samu ƙarancin malamai masana wannan tafarkin sai duniya ta shiga cikin ruɗani sai kowa ya zama ɗan oda gaba ɗayan duniyar sai ta zama kawai ana tafiya ne kowa yana sauri ne amma fa ya kuga kanshi cikin tukunya don haka bai san me ke gaban shi ba bai san me baro a bayan shi ba bai san ina yake tinkara ba numfashin da yake shaka a can kuma ba lafiyayye ba ne yanzu abin da duniya take ciki kenan kowa ka gani kusan sai ga cikin ɗimuwa ike wannan ka aje kafirai ka ɗauko musulmi ma tukuna kafirai kan su dama ba wai arba'i na sanatan ya tihu da fil ardi ba tun da aka yi duniya ba masu suna cikin taihi ne suna cikin rudani ne suna cikin ɗimuwa amma musulmin a yanzu saboda karancin malamai masana wannan tafarkin to ashe jama'a menene yanzu mafita gare mu wajibi ne mu tsaya mu koyi waɗannan littafan wajibin farko kenan mu san waɗannan aƙidojin wajibi na biyu mu fahimce su sannan mu tsaya mu faɗaɗa yanzu nan muna karantar littafi ne kwaya ɗaya kamata ya akan duk wata matsala yadda ka kaga professor tuwaijir yake yi ya je ɗibo wasu littafai da zai maka ishara ka je ka nemi littafan nan duk gasu nan muna da su a makarantar nan ka je ka zauna ka karanta aikin aiki ne jama'a bana mun yi wata hira da ni da samir samir ya ce mini ya ka fara da'awar ka ne na ce to alhamdulahi karatu dai dama ba mu da malamai da suka san manhajin salaf malamai ne imma 'yan al'ada imma waɗanda suke da'awar sunan su ma ba su santa ba sa'annan sai kuma academic malamai na ce don haka daga cikin malaman da suka karantar da mu har a zahira akwai wato 'yan azhar don haka mun yi jimillar karatu da Allah ya ji tausayin mu sai ya haɗa mu da wasu waɗanda ba su wuce ɗaya biyu ba waɗanda suka fahimci asalin da'awar sunna da suka haskaka mana to sai mu tashi akan abin da suka haskaka mana sai mun matsa sai mun karanta littafin duk da muka san yayi magana akan wannan matsala sai dafa ni sai ce hani allaka sai ce haka shi ma albani ya fara da'awar ya ce don lokacin da ya taso babu wani malami da ya san manhajin salaf ne don haka ya aka iya za ka je su koya maka nahau shi kanshi nahawun nasu bid'a ce a ciki za su koya maka sarf to bid'a ta shiga na nahau da sarf wa yake magana aqida ba ma da nan aka fara karatun qur'ani da zasu koya maka mai bid'a ne to amma kai in Allah ya nufe ka da alheri sai ka tashi sai ka fara bincike daga cikin alkhairan da su ibnu taymiya suka yi mana kenan sai suka rubuta duk abin da suke so su faɗa wa duniya sai suka ajiye idan ka je waɗancan gurɓatattu suka karantar da kai na hau da sarf yanzu in ka buɗe littafin ibnu taymiya tunda ka iya larabci za ka fahimta kenan na ce mishi to haka ake in muka fahimci wani abin wani abin da ba fahimta ba sai mu ja mishi layi muna nan idan muka ji malamai na sunna sun shigo mu daga makka ko daga madina na ce sai mu je ba ma zuciya na rantse da Allah jama'a akwai lokacin da muke kwana kofar ɗakin ko kofar hotel ɗin da su Ali Nasiru Fagiyi suke sauka kwana muke a hotel ɗin ka je gindin fulawa da ya fito zai shakata ka ce hayyakallahu ya sheikh la tas'amu anna kar ku gaji da mu dai kar ku gaji da mu dan nan wurin ne ya rage kawai a biya maka maka abin nan shikenan to shikenan khalas ma fi ziyada yau ka ce insha Allah insha Allah sai ka je ka makale in ya sake fitowa ce azzaka Allah ya sha sabaka Allah ashrabaka Allah labana fil janna kaza kaza kaza kaza to shi kuma balarabe na san wannan addu'a sai ka ce baqiya hadith wahid nan ne kadai ya rage nan ne kadai <laughs> haka don me Don ɗan adam gwargwadon yadda ya samu kanshi haka zai yi in ka ce kana son malaman salaf ɗin ina suke a ƙasar ka ba su shekara ɗari biyu da ta wuce ɗan fodiyo ya ce babu su ce in kana so sai dai kai gabas haka mawakin manzo Allah alfaza zai ce fazarha wa sharriq ce layakin rubikal bikal gharb ce ka bar yammacin nan kai gabas ya ce yamman nan ba wurin zama ba ce abinda nake so in gaya mana jama'a waɗannan abubuwan da muke koyo a yanzu ni ina ganin wata baiwa ce Allah ya mana amma fa ita baiwar jama'a ba za a ci ta da yadda ustazan nan na zamani suka ɗauka ba ka ƙiyin karatu wai kana jiran kaset da wane yayi ka ji wane ya ce ka ba a kaset ka je kai wane kai ta yawon gulma da guntsu gulu ga littattafai jirgi suna jiran ka kuma gobe kai ne ake sa rai ka zama malami ka cuci al'ummar musulunci don haka matsala kwaya ɗaya in ka karanta misali ana tattauna game da Allah maɗaukakin sarki yana sama an karantar da kai yanzu ka fahimci karatun da ke wannan littafin ita kuma matsala ka fahimce ta to sai ka fara wa matsalar biye biye ka bi littafi kaza da aka ce ka bi littafi kaza ka bi littafi kaza sai a waye gari duk abin da ka san ko duk littafin da ka san ya tattauna wannan matsala sai ka bi ka karanta domin ku ne kuke kune pioneers na da'awa wato ku ne farkon waɗanda za ku fara sharar fage game da da'awar jama'a ko kun fahimci haka lokacin da aka kawo course mu a yola university ta yola information and communications technology duk malaman da suka karantar da mu gaba ɗaya babu malamin da yake da ko diploma akan karatu dama course ne ganda ganda ne ana so a karanta kaza a karanta kaza a karanta kaza wanda ya tattara waɗannan abubuwan a karance to shi ya samu kaza don haka shi wane injiniya ne na kwamfuta amma ba scientist ba ne don haka bai iya programming ba don haka injiniya zai karantar da kai computer scientist zai karantar da kai sannan sai me sai wanda ya karanta operation research sannan sai wanda ya karanta management sannan sai wanda ya karanta english language wanda ya karanta journalism duk su zo su karantar da kai to yanzu wai kai ne ake son a karan farko a fara samun wanda ya karanta information technology idan ka zama wawa shine dan abin da suka baka ka takaitu da shi to ƙarshe kai ma ba za a same ka yadda aka so a same ka ba na haka idan wancan journalist dan jarida ne ya zo ya karantar da kai darasi akan journalism sai ka je ka samu littafin akai journalism kai ta karatu ba ji ba gani don ana so ne wai mutum ɗaya ya zama shi ne direban tantan shi ne direban jirgin sama shi ne direban jirgin ƙasa shi zai tuka katafila mutum ɗaya yanzu jama'a yana buƙatar in aka yi mai training game da jirgin ƙasa ya koma yana bacci sai ya tabbatar ya iya don so ake goban aka aje waɗannan na'urori gaba ɗaya shi zai iya tuka su a ƙarƙashin wannan jama'a yanzu ma'aikatu in ka je za a ɗauke ka aiki me ka karanta ka ce journalism ce ina ma za a samu wanda ya karanta IT domin wanda ya karanta information technology zai iya ayyuka goma wanda wancan sai an tattaro mutane guda goma za su iya yi da haka yanzu duk bankin da ta ce za ta ɗauki aiki kana zuwa da digiri na IT ka fara sallama da mutanen garin kun Allah su an ɗauke ka kawai saboda ana neman ku ne ruwa a jallo domin mutum ɗaya zai yi aikin mutum talatin don haka idan mutum talatin za a biya su albashi dubu goma goma ba dubu ɗari uku ba to kai ɗayan haka baka dubu ɗari ba ka more ba ita kuma ma'aikatar fa ta samu sauƙi don haka sai ka ga da banki zai ga an yi ƙaton ɗaki da ramummuka da a yanzu ko sai ga ɗan ɗaki ɗan kut shine banki domin mutum ɗaya zai iya yin aikin da mutane takwas za su iya yi ina so ku gane yanzu abin da ake ƙoƙarin ku zama kenan a Najeriya shine ana so a samu guda ɗaya ne wanda aka bugo fannin qur'ani ya kware hadisi ya kware fiqh ya kware larabci aqida tarihi to wannan zai yana yawon gulma da kaset ba zai yiwu ba dole ne sai ya ɗauka kan shi to fa shi yanzu yana ƙoƙarin samarwa da al'umma wani malami ne waye malamin sai ya ɗauka shi da kanshi Mana ni ina son in mai da kaina ne in samarwa da al'umma ta malami ba za ka faɗi wannan bane a babin alfahari a babin ina so ne in ɗauke wa al'ummata wata wahala da ta dame su laifi ne yanzu ka ce ina son in zama likitan zo taimaki mutanen gari na to laifi ne ka ce ina son in zama malamin zo in karantar da mutanen gari na ba laifi bane dan haka wannan aikin jama'a ba a yin shi da sanyin jiki kuma wannan aikin ba a yin shi da tafiya tare da tunanin samarin zamani samarin zamani sun hau babur iri kaza kai ma ka ce sai ka hau sun sa hula iri kaza sai ka sa wallahi tallahi ku je ku ga malaman duniya jama'a za ka ga malami rigashi ko goge ta bai samu damar yi ba ba wannan ne ya dame shi ba ya lura cewa gugan nan aka ce za a tsaya a yi guga a wanke minti goma a shanya minti talatin ta bushe guga kuma fa minti goma sha biyar karin guga kuma fa minti hudu wannan yaushe ake da lokacin wannan kawai ya buga hula kawai sai gaba don ba wanda zai ce ya cire amma ya san yana yin wata muhimma ne wadda ita ce abin da wani kuma ba zai iya yi ba ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu to za mu saurara a nan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a tashi inda ya ce wa fi kitabul fiqh al-akbar al-mashhur inda ashabi abi hanifa na'am malam bismillah

shin ya halatta abin da mutane suke wana dan zumunci ka bani kaza wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke gama juna da shi wal arhama ita ma zumunci ku ji tsoro ka ku yanke ta